DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a cikin kashi na goma na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna badakala wanda ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawa. Idan kuna biye da mu kun ji yadda zulai ta ƙoƙarta aka samu muhimman sauye-sauye a garin zango mun ji yadda ta kwarmata cin hanci da rashawa da ake yi a hukumar tsara birane ta shafin ta da zamanta. mun ji kuma yadda gwamna salamatu ta yi murabus sakamakon tona asirinta da zulai ta yi saboda samunta da hannu dumu-dumu a cikin badakalar ita kuma sakatariyar hukumar tsara birane wato ladi wadda ta taimaka wa zulai da bayanai ta bayyana aniyarta ta tsayawa takarar gwamna Za mu fara wannan kashin ne mai taken yaƙi da cin hanci da rashawa a filin yaƙin neman zaɓe inda za mu haɗu da zulai da kuma ladi a lokacin da ladi take yi wa jama'a jawabin ƙarshe na neman ƙuri'unsu. A saurara, jama'a a saurara. Ina godiya da kuka yi da fifi kuka fito don goya wa wannan takaratawa. ta gwamnan wannan gari namu mai albarka wato garin zango wannan takara ta wata gwamna takara ce da ke nuni da kamar allah ce zaɓe sai dai kuma ba don jinjinawa da ƙarfafa gwiwa da wata matashiyar ɗaliba mai karatun aikin lauya ta mun ba da wannan takara bata tabbata ba ita ce ta nuna min ma'anar yin imani da aƙida ta gaskiya da adalci da kuma yin komai a bayyane jama'a ina so ku yi wa zulai hassan maraba bacin hanci ba rashawa bacin hanci na gode bari na baku wani dan labari a gaskiya da bani da niyyar ɗaura marar yaƙi da cin hanci da rashawa a kan shugabannin ƙasar nan ni ba ni da matsala ta yadda abubuwa suke gudana amma kuma da iyayena suka tafka asara a gobarar da aka yi a garin goruba sanadiyan wasu masu zalama da kuma cin hanci da rashawa waɗanda suka gina gidaje ta hanyar kaucewa ƙa'idojin kare lafiyar al'umma sannan kuma sai na fahimci lalle akwai abin da zan iya yi a kai sannan kuma lokacin da sabuwar gadan nan ta karye sai na ga dole na binciki abin da ya haddasa hakan kuma na bayyana abin da na binciko ga mutane a sakamakon hakan ne shine aka sace ni aka azabtar da ni na dinga kwana a cikin ɗaki mai duhu kuma aka toshe mun bakina da gam aka dinga yi mun barazanan kisa sannan kuma lokacin da jami'an tsaro suka kubutar da ni sai kuma aka tsare ni akan tuhumar tunzura jama'a to yau ga mu dai a nan kuma yanzu muka fara yaƙi da cin hanci da rashawa. Ni ce na kunna wutar yaƙi da cin hanci da rashawa. Amma kuma ku za ku fifita ta ta yadda za mu kawar da cin hanci da rashawa. Ba ma a garinmu kawai ba har ma da wannan ƙasar tamu gaba ɗaya. sannan kuma mu dakile almubazzaranci da dukiyan jama'a yanzu dai gwamna salamatu ta yi murabus saura kuma na tafi ku kwantar da hankalinku ku tsaya ku kwantar da hankalinku na ce me yake faruwa a can ke ladi kina jin har ke dinna kin isa ki zama gwamna ko da gaske kike ko wani karambani ma ya kai ki ke fa ba komai bace illa sakatariya kuma a matsayin sakatariya ki kare har iya rayuwarki ke kuma zulai hassan kazamar banza kazamar wofi kin yi sanadiyar na rasa duk wani abu da na samu ni ma yanzu nan zan raba ki da ranki kin ga tsaya ki ji salamatu ai magana ya kare kuma kar ki aikata abin da kike nufi ba wanda yake son ya cutu a nan wajen na roƙe ki dan Allah ki bari ki dai tunani akan abin da kike shirin yi Allah kafa lafin ta faɗi ƙasa mafisa kira motar asibiti jama'a kowa ba gurin nan cikin nutsuwa nan gurin ya zama wurin da 'yan sanda suka killace saboda an aikata laifi a wurin zalai in ce dai lafiya kuke kwarai ofisa kalau nake sai godiya ina ladi ladi mm, ganina to komai lafiya ta kalau to na ji daɗi da ba a yi muku rauni ba na manta ban gabatar da kaina ba suna na ofisa barau ofisa don allah salamatu za ta samu sauƙi dai ko don ko na ga ta mummunan rauni motar asibiti na nan tafi kowane lokaci daga yanzu kar ki damu salamatu ba za ta mutu ba sai dai ina ganin harsashin zai yi mata mummunan tabo a kafarta idan kuma laifin da ta aikata na cin hancin da rashawa bai kai a ɗaure ta ba wannan abin da ta aikata yau din nan zai zama mata tikitin shiga gidan yari to ni fa ni ma zaka sake tsare ni kenan akan laifin tunzura jama'a a'a <laughs> sai dai kuma ina so ki raka ni zuwa ofishin yan sanda dan na ɗauki jawabinki a matsayin shaida har da ke ma ladi shikenan ofisa jama'a maza da mata kowa a koma gefe don jami'an asibiti su kula da salamatu zulai da zarar sun kammala sun tafi zan ɗauke ku zuwa ofishin 'yan sanda ko obisa ladi zo mu tafi uwar gida na mai rawaiwa kika zaba ne me kace <laughs> haba baba ai wannan shine dalilin da yasa ake kiransa da zaben kada a asirce eh haka ne a asirce idan kina cikin kewayen jefa ƙuri'a ba amma kuma daga nan fa ani ina ganin ba wani laifi bane idan mutum ya faɗi wanda ya zaba ko ma menene ba za ka ji ba dai hasan. <laughs> ni dai abin da zan ce shine na yi furin ciki da ladi ta tsaya takara a zaben nan kun san fa ta damu sosai bayan da aka kai mata hari lokacin gangamin yakin neman zabenta ko ba haka bane gaskiya ne wa zai ga laifinta haka ne kuma ga alamu ita jajirtacciya ce kamar 'yata <laughs> <laughs> kai gaskiya dai mun ga tashin hankali iri-iri a cikin wannan makonnin da suka wuce amma kuma ai kun ji abin da ofisa barau ya faɗa ya faɗa mana cewa baya jin rayuwar zile tana cikin wani haɗari a halin yanzu shi kuma musa yana kurkuku ita kuma salamatu za a gurfanar da ita a gaban shari'a kar ku damu ba abin da zai same ni to tun da yanzu ba ni da wata damuwa a kanki babban abin da ya fi damuna shine kar a yi magudi a zaben nan ai ba inda ba a magudi ana yi a makarantu da ma'aikatun gwamnati har ma da asibitoci don haka ni ba zan yi wani mamaki ba idan an yi magudi a zaɓe amma farin cikin dai shine yanzu mun fara aza wani harshashin kafa hukumomin da jama'a za su amince da su kuma komai za a dinga yin sa a bayyane wannan gaskiya ne zulai ni fa jikina yana bani cewa sauyi na gab da zuwa na sha yin zaɓuka amma wannan daban ne jama'a sun fito kuma ga alamu yawancin mutane suna yin zaɓe ne akan ainihin abubuwan da suke damunsu ba kabilanci ko addini ba kamar yadda aka saba a baya hmm. na gode na gode na gode muku kwarai da gaske ya ku al'ummar zango Yau dai mun ci zaɓe. Mun ci zaɓe da kusan kashi casa'in cikin ɗari na ƙuri'ar da aka ƙirga. Ni ce a kan gaba da kaso sittin cikin ɗari. Ina mai mutunta ku gani irin amincewar da kuka yi mini domin na zama gwamnan gobe. To kamar yadda na yi alkawari a lokacin yakin neman zaɓe. ba da dadewa ba zan yi tankaɗe da rairayen masu cin hanci da rashawa. Zan bayyana duk kwangilolin da hukuma ta bayar ba tare da bin ka'ida ba. Haka kuma za mu wallafa cikakkun bayanai na ayyuka da aka yi da kuma kudaden da aka kashe musu. To, bugu da ƙari, zan kafa sashen yaƙi da cin hanci da rashawa wanda zai mayar da hankalinsa akan yaƙi da cin hanci da rashawa na hukumar tsara birane. da ma sauran ma'aikatun gwamnati a cikin garin zango yanzu dai kam kwanan cin hanci da rashawa ya kare. to da wannan nake ƙara gode muku ina gode wa kowa da ya samu halartar wannan taron ku zo mu gina garin zango don mu yi alfahari da shi na gode ranki ya daɗe mai girma gwamna ladi sunana binta lado daga gidan rediyon zango muna yada wannan shiri ne kai tsaye a rediyo da kuma shafin sada zumunta yanzu haka dai ƙuri'a jin ra'ayin jama'a da aka kada ta nuna cewa farin jinin shugaba na lami ya yi ƙasa da na abokin hamayyar samani shin a cikin su wanne za ki so ki yi aiki da shi wace irin tambaya ce wannan ni zan so na yi aiki ne da ɗan takarar da ya yi zaɓe na gaskiya ina nufin wanda ya ci zaɓen demokuraɗiyya na gaskiya amma kuma koma wane ne dole sai ya yi shirin tunkarar yaƙi da cin hanci da rashawa. Da wannan muka kawo ƙarshen wannan wasa namu na yaƙi da muggan laifuka mai suna Badakala wanda Crispin Waki Dewu ya rubuta. Wani irin tasiri cin hanci da rashawa yake da shi a ƙasashen ku? Kar ku manta kuna iya sake sauraron wannan shiri idan kuka ziyarci shafinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. kafin mu sake saduwa da ku zainab muhammad abubakar da na kasance da ku ke cewa ku kasance lafiya. Sai da muggan laifuka.